an bai عمر رضي الله عنه أنه قال عن بيعة ya بكر الصديق إنها فلتة للي game da zaben da aka wa sayyidina Abubakar aka mushi a cewa faltace wato abu ne da ya afko babu shi lakin walakin da'una naqra min sahih bukhari al-qissata yace amma ku bari bari mu karanta kissa a cikin littafin Bukhari cikakkiyarta وعن ابن عباس أنه بلغ عمر بن الخطاب أن بعد الناس يقول سيدنا عبد الله بن عباس من رواية وانا حديث يتي labari ne ya iske umar dan khattab cewa wasu mutane suna faɗan cewa la in mata umaru la ubay la idan umar ya mutu to ni dai wani zan zaba wani zan ma mubaya'a wa anna bai'ata abi bakrin kanat faltatu suna cewa zaɓen da aka a bakar ai ba a nemi shawarar mu ba da haka mu yanzu wani kawai za mu zaba ma balaga umar ibn al-khattab hada al-kalam qala yayin da wannan zance kai ga umar sai yace innahu balagani anna qa'ilan minkum yaqulu na samu labarin wani a cikin ku ce, wallahi law mata umaru bay'atu fulana in dai umar ya mutu to wani zama mu mubay'a fala na mur'un an yaqula inna ma kanat bay'atu abubakar faltatun wa kada wani a cikin ku yayi rudani ya kawo rudanin cewa ai sayyidina abubakar ma an zabe shi ne zabe babu shi kuma zaben kawai ya tabbata ya dauka wannan ya zama mushi hujja akan shi ma yanzu aka ce sayyidina umar ya rasu kawai sai cewa ne kawa nan sana maka baya shikenan daga nan yana nufin daga nan kawai duk musulmai sai su yarda umar ya lura wannan aka ba wannan tunanin zai kawo tashi hankali a cikin al'umma don wani ma zai ce ya zaɓi wani daban wani ma ya ce ya zaɓi wani daban sai a samu rikici to shine sai maza ya tara mutane za mu zo mu kallon da riskin bukhari don ya ce kisar kamila amma ya rage ta da haka za mu ji ta kamila ɗin bi ma'ana lafzil kamal ina fata mun gane wannan sai na umar ya ce kar wani ya ruda akan cewa ai abubakar ma haka ni da abu ubaida kawai da wasu mutanen makka muka ce mun zaɓe shi kuma ya tabbata kar wani ya rudu haka dan mene dan a cikin mu gaba da babu irin abubakar babu wani wanda in aka zaɓe shi haka kowa zai yarda dan umar kuma Allah ya bashi firasa dan manzo Allah yana cewa da a ce za a yi annabi a bayana da umar saboda gaske da ke bakinsa da irin da Allah mishi gamdakatar in fa qur'ani ma ya sha sauka ya goyi bayan maganganun shi kowa ya san wannan su wannan magana kuma ita ce ta auku daga can baya a san da irin hakan ya ta faruwa a nan baya a cikin musulmai musamman zamunan halimahun banu umayya da banu abbas da makamantarsu kawai sai wani ya alkafara sai ya ce wani na zafa wani nan kokora ɗansa ne ya ce baya na wani in yi mutu ya ta rigima an ta wani rigido ma'ana abin da umar yake ce musu yanzu an wuce lokacin da za a yi haka idan yanzu halifa ya rasu sai an tara mutane ahalul halli wal aqd sun yi shawara sun ga wane ne ya fi cancanta ko suwaye da suwaye suka fi cancanta sai a sake tacewa har a kanka kan wanda za a kwana a kan shi kamar yadda shi umar ɗaya da kwamiti da suke wannan aiki ina ba za mu fahimci wannan suka zaɓo na usman kamar yadda na ali sai da dukkanin mutane da ke makka wa da ke madina a ainihin muhajiruna wal ansar sai da suka yi, yadda gaba ɗayansu haka ya ce ba zan anshi wannan halifanci ba in aka samu mutum kwaya daya da gaske mutanen garin nan ya ce bai dada shugabanci na ba ma'ana sai an samu haduwar kai haduwar ra'ayi haduwar fahimta cikin musulmai akan cewa wani ne ya cancanta amma za mu zo mu ji daga cikin nassin hadisin cewa wannan ba yana nufin kowa na da ƙura'a ba a musulunci ba haka ake ba masu ƙura'a sune ne ahalul halli wal aqd masu ilimi dattawan gari wanda suka gajiya suka ga yau wanda suka san me ake nufi da shugabanci wanda suka san waye ya cancanci shugabanci ba wai a ce duk wanda ya balaga da dan shekara 18 mace da namiji mai hankali da wawa jahili da malami talaka da mai kuɗi wai kowa yana da ƙura'a wannan demokradiya kenan kuma wannan shine asalin tushen karyewarta ya kamata mu san wannan jama'a cewa wai kowa na da yancin ya ce ga wanda zai shugabanci wannan ba dinin musulunci bane sam muna yin shi ne kawai akan larura mu rasa da zabi ya kamata mu dinga sanin wannan saboda mafi yawan mutane suke ba su zaɓa ɗin ba suna zaɓen wanda ya cancanta ba suna zaɓen kawai wanda ɗan garinsu ɗan ƙabilarsu wanda ya ba su kuɗi wanda yake bin ra'ayi irin ra'ayinsu ko ɗan jam'iyyarsu ko wanda suke ganin sun ga haza bari su zaɓe shi ko sa tsira ba haka bane jama'a ma'ana ba mutane suna duba asalin a haƙiya na cancantar shugabanci ba ne don za su duba ma ba su da wannan ilimin ba su da wannan cancantar ba wa ganin jama'a kuma sallaci ne aka yi in aka ce a zaɓi liman in aka ce wanda ya gina masallacin shi zaɓi liman sai ya mutane shirme don kawai zai duba waye ya fi tsawon gemu ko waye ne yana gani da babbar riga ko waye ke gani an ce dama yana zuwa makaranta ko zai ce wara gani liman mu hala wani tailor ne kawai ba abin da iyayen wannan gwaje-gwaje ba haka bane jama'a ko kuma wani ɗan kasuwa ne kawai kirga kuɗi ya iya ma'ana ba za a bi cancanta ta ilimi ba ba haka masu masallaci suke ba idan mutum ya gina masallaci a anguwa ko a gari ko a gidansa sai kawai ya ɗauko wani ɗan fada shi sai ce shine liman saboda bai san ilimin limanci ba bai san ya ake zaɓen liman ba haka ladan ma da ake wannan kurakura ladanan da ake zaɓen galibin su yanzu ba kawai yan waɗanda suka gaji da neman kuɗi ba su samu ba ne to sun haƙura ba za su yi arziki ba sai su yi ladan saboda an ce duk wanda yake ladar baya yin kuɗi waya ga mu ya ko wanda ya kai ma kuɗin mutumin da zai zama nan kiyama ya fi kowa tsawon wuya ya fi kowa falala manzon Allah fa cewa ya a cikin hadisi sahihi ko da a daji za ka yi sallah kai kadai ya ce in ka tada iqama mala'iku biyu za su yi sallah da kai mala'iku masu rubutun din manzo Allah kuma ya ce in ka kira sallah ko da a daji ne ya ce wata rinduna ce ta mala'iku za su bayan ka su sallah ko da gona ka je falalan kiran sallah fa jama'a wasu suna ganin ma falalan liman ma ba tunda annabi cewa da mutane sun san falalan kiran sallah sai an dinga qura'a amma bai faɗa ka akan limanci ba kuma da kyau ku gani bai faɗi cewa za a dinga da an dinga dan limanci wanda dai yayi ranar kiyama a daure zai zo a daure zai zo ba za a kwance shi ba sai an lissafa an yayi daidai yes amma ladan ko zai zo yana alfari ranan kiyama da dogon wuyan shi sannan kuma duk wanda ya taba jin shi ya yi kiran sallah duk wani abu mai rai da ya taba jin shi ya ce ashadu Allah ilaha illallah ranar alkiyama zai shaida mushi cewa shi mumini ne da sharaɗin in ya yi haka da ikhlasi kuma baya yin lahani a cikin kiran sallah sannan kuma baya an san albashi a kiran sallah duk wanda yana cikin karatu Allah shi kyauta na'am lahan ya dinga jujjuya harshe yana jan maddoji su wuce kimarsu irin yadda suke dinnan na larabawa dinnan da suke kuwa duk bid'a ne ba dai bane wannan irin da ake gani wani larabawa ne yan sudan da yan misira da yan ina ne mutum ya zo ka ji yana kiran sallah ah, wannan duk ba kiran sallah bane ba yana annabi bane muka zo kan za zaka ci shi insha Allah Allah shi kyauta to shine sai yake cewa wato muna magana akan cancanta game da ƙura'a ko wajen shugabanci cewa ulul halli wal aqd su suka cancanta sayyidina umar ya ce musu inna ma kanat bai'atu abubakarin abubakarin faltatun watan mat ala wa innaha qad kanat kadhalika yace gaskiya haka ne walakin wa qallahu sharraha sai dai Allah ya tsare mu daga sharrin rigimar shugabanci shine a ce an zabi wani wani kuma ya ce bai yadda ba wani ya ce bai yadda ba ko kuma Allah ya tsare mu daga sharrin wannan gaggawa da aka yi domin gaggawa an yi ta ne don a yi tadarukin wata matsala shi ne kada mutanen garin madina su zama sun zaɓi wani za mu zo mu ci da haka ko dai a raba kai ko kuma a haƙura a ci gaba a yadda suke a haka alhalin kuma hakan ya saba wa wa manzan Allah su alaihi wasallam da manzan Allah ya ce shugabanci a cikin shawa don aka gan aka yi aka jinkiri aka ce bari a je a yi shawara ga mutanen Madina can su kuma suna ta mitin suna ainihin manifesto a sakifa ta su ta banu ainihin wato sa'ida ko sai suka marmara suka zaɓi wani don an fitar da ainihin ɗan takara a lokacin za mu zo musu sai suka maza suka zaɓe shi ku kuma 'yan maka kuna can kuna shawara ganin cewa kuka cancanta idan aka zo yanzu to ga shugaba mushi baya ko dai su ce ba mu yarda ba shi shikenan kai yaro ko kuma su ce to mun haƙura mun bi amma kuma an yi haka to an saba wa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace Allah ya kade mu daga sharrin wannan gaggawa وليس فيكم من تقطعوا الاعناق اليه مثل ابي بكر كما kuma a cikin ku gaba ɗayan ku babu wani wanda za a iya miƙa masa wuya irin sayyidina Abu Bakr wanda kowa ya ji an ce abubakar ne ce a ah, to shikenan dai shine mun yarda in wani ne a cikin kudin nan aka ce an mishi wannan zaban a gode ya ce bai yarda ba na ba zan fahimci wannan kuma zakara قصة zahabi ila ah, abubakar as-siddiq fi saqifati Bani Sa'ida. hatta qala umaru sannan sai umar ya ambaci labarin zuwan shi gurin sayyidina abubakar tare da sayyidina abubakar zuwa wannan rumfa har zuwa fadin sayyidina umar da yake cewa wa kuntu kad zawwartu maqalatan ajabatni yace na riga na tsara wani zance a cikin zuciyata zancen kuma ya burge na shirya yadda zan tsara magana uridu an uqaddimaha bayna yaday abi bakari ina so na gabatar da maganar kafin sayyidina abubakar wa kuntu udari minhu ba'da al-hidda ina tsoron wato saurin fushi daga gare shi naga kamar ya riga ya fusata kai yi magana ta fushi falamma arantu an takallama qala abubakar dan so ne magana sai na bakar sai ya ce ala risilika saurara kai umar fakaritu an uqtiba sai na tsoraci kan na fusata shi fatakallama abubakar fakana huwa ahlama minni wa auka. sai na bakar yi magana sai naga ashe ya fi ni da ta kuma ya fi ni da tsuwa wallahi ma taraka min kalimatin ajabatni fi tazwiri illa qala fi badihatihi mithlaha aw yace bai bar wata kalma wanda nake ganin na tsara zan faɗi magana mai daɗi ba sai dai faɗi irin ta ko kuma fiye da ita hatta sakata har ya gama zancen shi fa ma zakartum fikum fikum min khairin fa antum lahu ahlu yace ya ku mutanen Madina abinda na ambata na alherin ku kun cancance shi walan ya arifa hadha al-amru illa li hadha al-hayy wa lam yu'raf illa li hadha al ba a san wasu waɗanda suka cancanci wannan shugabanci ba ba waɗanda za a yarda da su akan wannan shugabanci sai waɗannan qurayshawa hum Ausatul arabi nasaban wa dara sune tsakatsakin laraba wajen dangantaka da kuma garin su wa qad raditu lakum ahada hadhain ar-rajulaini yace na yarda ku zabi ɗaya daga cikin mutanen nan yaqsudu umara wa abu ubaida yana nufin umar ko abu ubaida fa ayyahu ayyahuma shi'tu ku yi a ga wanda kuka so a cikin su fa akhadha bi yadi wa yada wa yada wa yadi abi ubaida sai ya rike hannuna inji umar kenan da hannun abu ubaida wa huwa jalisun bainana dama yana zaune da tsakankanin mu falam akrah mimma qala ghayra hada umar yace ba abinda ji haushi a cikin maganar shi gaba da in banda wannan cewa da yi ni a nada shugaba kana wallahi an uƙaddama fa tudraba fa yudrabu unuqi la yuqarribuni dhalika min ithmin ahabba ilayya min an ata'ammar ala qaumin fi abubakar yace na rantse da Allah gara a ce an jawo ni ban yi laifin komai ba a sare kaina na mutu ya fi mun sauki akan a ce a naɗa ni shugaba a cikin mutane da kuma akwai abubakar a cikin su wa hatta qala umaru har umar yake cewa ana wallahi wa inna wallahi ma wajadna fi man hadarna fi man hadarna min amrin aqwamin mubayati abubakar yace wallahi ba mu samu wani al'amari a cikin abin da muka je yi ba fiye da wanda ya kai karfin cewa bari mu zaɓi sayyidina abubakar khashina in fara kanal qauma wa lam takun bai'atun an yubayi'u rajulan minhum ba'alana aji mun ji tsoron cewa idan muka bar wajen ba a zaɓi sayyidina abubakar ba to za su zaɓi wani a bayan mu in ma baya ana ala Alama lanar da. daga baya ko dai mu yadda mu zaɓi abin da ba masu wa in ma nu khalifahum ko kuma mu kiyarda fa yakunu fasadu sai a samu barna man baya a rajulun min gairin mashurati ko mashwarati da ana karantawa haka ko dai mashura babban ma akan shinun da madda ko mashwara da ɗauri akan shirin da kuma fata akan wawu ya ce duk wanda ya zaɓi wani mutum ba tare da haɗin kan shawarar musulmai ba musulmi na fala ta ba kuwa ba za a biye mishi akan wannan magana ba walallazi baya ba kuma za a biye ma wanda ya zaɓa ɗin ba da zirrata an yaktula don suna yin haka ne don tsoron ka a kashe su wanda ya zaɓi wani ba za a biye mashi ba kuma za a biye mashi wanda aka zaba din bane ba cancanta ba dan ba za a yi haka da tsoron cewa kada hakan ya za a kashe su ba domin idan aka zabi shugaba sai aka ga kuma wani ya zabi wani al'umma suka haɗa a kan wani guda ɗaya shugaba to ɗayan kama shi za a kashe shi ne hukuncin musulunci matuƙar bai dawo mu baya hukunci wannan hadisi kamar yadda malam ya ce ya kawo shi amma ya ce alƙisatu kamilatan ya ce fa hadi ƙisatul bai'a na'am hiya faltatun walakin laha ƙisatun ha mu mufassala fi kalamina ala sakifati bani sa'ida ce kaji wannan kisa ta magana bai'a kuma an ambace ta dalla-dalla a cikin ƙisar rumfar banu sa'ida a baya fala ya kunu ta ta'anan ala umar wannan ba abin suka bane akan umar radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa ardahu to kamar yadda muka ce wannan hadisi tsakanin da Allah mala ya takaita shi duk da ya ce zai kawo shi cikakke da aka na ga dacewar bari mu karanto shi daga cikin sahih bukhari din mu ji shi da cikai shi akwai karin fawaid a cikin sa gashi daga wannan littafi na fathul bari sharh sahih bukhari na al-imam al-hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani al-mutawaffa sanata 52 بعد المئة الثامنة ابن حجر Allah ya ƙara mishi rahama ya rasu jirana da ɗari 850 da ainihin biyu wannan bugu da ke hannuna bugun darussalam ne na ƙasar riyadh a ainihin ƙasar makka a cikin mujalladi na goma sha biyu daga cikin kitabul hudud kitabul hududi littafin bayani akan hukunce-hukuncen can giya da kisa da zina da makamantarsu abin mamaki kaji da sayyidina mai sunan shi imam bukhari ya kawo hadisi ke dan bukhari da shi ya karka shi take a tunaninka ya kamata hadisi ya zo zai daban ne ko to gashi a littafin ainihin haddoji a cikin babu rajimul hubla min az-zina idza ahsanat babun da ke bayani akan cewa mace idan aka kama ta da ciki maras uba bata taba aure ba ba a santa da miji ba ba cikin idda ba kawai sai aka ganta da ciki to wannan mata sai a mata hukunci idan ta yi ihsani ta taɓa yin aure to za a jefe ta wani babin ya kawo hadisi a cikin lamba hadisi na 6,830 a takaicen takaicen mu buhari yake cewa haddasana na aziz ibn abdullahi قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود isnadin hadisin kenan daga ainihin malam abdul aziz dan abdullahi dan yahya kenan wanda aka fi da suna abu uh, al-uwaisi yana daga cikin malaman da bukhari ya kaɗaici da riwaya daga gare su banda imam abu qasim al-uwaisi babban malami ne malamin su imam malik a uh, dalibi ne ga imam malik dan anas allah ya kara masa rahama da sauran manyan malamai babban malami ne kusan dukkanin malaman nan in banda imam muslim sai karatu a gunshi al bukhari abu dawuda tirmidhi har ibnu majah ma da wasita a ya yace daga ainihin abdullahi dan utbata dan mas'udi tabi'in hadisin kenan yace an ibnu abbasin qala ibnu abbasin yace kuntu uqri'u rijalan min al-muhajirina na kasance ina biya wasu mazaje daga cikin mutanen muhajirai ina biya musu alqur'ani minhum abdullahi abdurrahman bin auf hada babban alhajin birni din nan abdurrahman dan auf alhazan birni na da ده باسا tsayawa kawai sai dai kirga kudade alhajin birni ne amma ana biya alqur'ani ya zauna a gaban wannan malamin ibnu abbas wanda kuma ya girma ibnu abbas ne ba ku ba ne ibnu abbas har annabi ya mutu bai balaga ba shi ko wannan ya daga cikin Al muhadirun al-awwal babban mai kuɗi ne kuma girman kai bai hana shi ba shekaru ba su hana shi ba ya zauna wannan ɗan tatsitsin yaro ibnu abbasin yana koya mushi karatu sa'an 'ya'yan shi wannan abun ya faru ne a ainihin mina ana zaman ayyamu tashrik kamar da wasu rawayi suka nuna fa baina ana fi manzilihi bi mina muna zauna a masaukinsa a mina wa huwa inda umar ibn al-khattab fi akhir hajjatin hajjaha sai ya tafi gun umar dan khattab shi abdurrahman dan auf ya tafi hema ko masaukin halifa umar ɗan khattab a aikin hajjin da umar ya yi na karshe a rayuwarsa idh raja'a ilayya abdurrahman sai abdurrahman ya dawo wajena fa qala sai ya ce da ni law ra'aita a ta amiral mu'minin yau yawma da ka samu wani mutum ba ka nan wani mutum ya gurgun umar yau din nan ya ce ya amiral mu'minina hallaka fi fulanin ba za ka ɗauki mataki akan wani ba kuwa ya kulu ka ji abin da yake faɗa law qad mata umaru laqad bay'atu fulan yace wallahi in umar ya mutu na zan zaba fa wallahi ma kanat bai'atu abubakarin illa fallatar fatammat ai zaben sayyidina abubakar babu shiri aka yi shi ya cika kaman ya kawo wato karar wannan mutum daga cikin sahabbai wanda ke yada wannan magana wannan baya cikin gulma kai magana a gaban hukuma wadda za ta ɗauki hukunci ba gulma bane ya sha banban da wanda zai zo ya kawo magana ka kawo ma shi shugaban magana cewa shi ana gulmarsa ko ana bacinsa da niyyar bari kai batanci amma wannan da niyyar an kawo zance ne don a gyara zamanin sahabi tabi'i abla sayyidina abdullahi a minna wanda ake ce mishi salisul umarain umar dan abdul aziz ko wani ya kawo mishi irin wannan gulma ya ce ai ana faɗan kaza kaza kaza a kanka da ya lura gulmar ba an kawo ta don gyara ba ne sai ce to yanzu ɗayan biyu ka dai daga ka kawo wannan magana idan ka so mu yafe maka kada ɗauki hukunci amma ka ƙara fara idan kuma baka so ba to a sa ka a mizanin hukunci a kira wannan mutumi da ka faɗi wannan magana a kan shi ka maimaita a gaban shi sannan sai a hukunci sai ce a ah, na janye don ya sa akwai matsala ka kira wancan ko to irin wannan shi ne idan ka kai magana inda za a gyara inda za a yi wa'azi inda za a yi nasiha inda za a ɗau mataki misali mutum ne sai ga yashi tana wani abu da bai dace ba ko ɗan shi kace ga wa wani fa abin da yake ba kyauta ba ya kamata ka dau mataki dan kai a samu matsala to karka fito kai saurayi kana cewa munafikai sun yawa guwa. a'a masu kaunar ka ne suka yawa ina fata mun gano Da in munafiki ne zai je ne wani waje can inda ba za a gyara ba sai ai wani ya lalace kun ga kaza kaza kaza yake daga nan magana ta yadu amma ya ji ya faɗa wanda zai maka faɗa ne mahaifinka ko yayanka ko malaminka ko wanda ya gaya maka ki? ina ba za mu fahimci wannan za ka sai je gaya wa umar sai umar ya ce zai ba umaru sun makala sai na abdullahi dan abbas yake cewa umar ya fushi sai ya ce inni insha allahu laqa'imun al-ashiyata fin nas fa Ya yace yau dinnan da maraice zan mike cikin mutane na musu fada wadirhum haula illazina yuriduna an yaksubuhum amrahum na tsoratar da mutane akan al'amarin irin waɗanda suke su kwace mutane shugabancin su qala abdurrahman sai abdurrahman yace fa qultu ya umir almu'minina la tafa nace a a karkai haka fa innal mawsima yajma'u ra'a an-nas kaga dai taron aikin haji yana tara ra'a an-nas jam'u ainihin ra'a'at sai a ce ra'a a cire tawunan jam'u ne wanda yake ta hanyar rage yawan harafi kamar yadda Bakaratu sai a ce bakar shajaratun sai a ce shajar to haka ra'a'atu sai a ce ra'a'u su ne mene kama a ce talakawan gari marasa ilimi jahilan gari sauka waɗanda suke ‘yan ma habba wa dabba wanda ji ake haji ya san haka za ka ga jahilai iri-iri za ka ɗauka malamai ne ko sun da suke da gemma da gaza da gaza inda muke san matsala ke wuyan Najeriya dan da an ga mutum da gemu sai a ce ustaz ba ka bane jama'a to za ga mutum da kasa gemu kuma sai ganshi a arfa yana shan taba ga wanda bai sabon da kashi arfa ba to jahili ne shi ma a garin su bai wuce irin jahilan garin mu ba za ga mutane suna abuwa na jahilci wanda alama ba su san menene aikin haji ba ba su sani ba kwata-kwata za su je kan ah, masjidin namira ko ah, abin nan wani wurare irin waɗannan sai ga mutane da maka ana sai musu da maka ko suna rubuta sunayensa a wajen wai mala'iku su dauki a tanda su na rantsa da Allah jama'a maka ba wannan kawai sun samu kasuwanci ana siyan musu suna hawa suna rubuta sunayensu har wani ma ya cakuɗe gaba ɗaya rubutu maka wanda ba a ce ma sai ka hawa mutane suna shafa wuraren da ba a ce sai an shafa ba suna turereniya inda ba a ce a turereniya ba da makamantansu to kaga da haka aiki wanda ta zama zamanin sahabbai da tabi'ai ba ya ce akwai jahilai da yawa wa gawga'ahum da wawaye akwai wawaye to in ka faɗi wannan magana cikin wawaye da jahilai kaga ka san matsala ko fa innahum humul ladzina yaglibuna ala qurbika hina taqumu fil nas kuma su ne za su zo su yi ya su zauna kusa da kai in ka tashi zaka wannan hudu su za su zama a kan gaba su ne 'yan jarida wa ana akhsha an taquma Fatakula kula makalatan ina tsoron karka zo ka faɗi magana yuqiruha anka kullu mutayyir duk wani mai yawo ne ita je ya ce ai Umar ya ce kaza ai Halifa ya ce kaza ai ta juya magana bayan zaka fara yin wannan abun ba ka faɗi magana ai ta yi ta ana canza maka fasara ana neman headline a cikin ta wa Allah ya ya'uha kuma kar su bayyana abin da kake faɗa ba su bayyana mutanen kauye wa Allah ya ba'uha ala mawadiha kuma kar ba su saka ta inda kace a sata ba fa amhil ka dan jira hatta ta taqdimal madinata har sai an koma madina fa innaha hadarul hijra ita ce kasar hijira was sunna ita ce garin sunna fa takhlusa bi ahli al fiqh sai ka ware kai da masu fiqh masu hankali da ilimi wa asharafin nasi da shugabanni fa ta taqula ma qulta mutamakkinan sai ka faɗa duk abin da kake so ka faɗa a nasi da ka ake zaman shugabanni da haka ake shawarwari jama'a ba a cewa akwai abin da za a yi kowa ya ci amma akwai abin da na manyan anguwa ne na shugabanni ne yanzu ko aure ne aka zo ne ma jama'a a ce duk sai an gaito kowa a ce duk dangin da sai an gaito su aka zo ne ma auren yanku sai a ce a ah, a goni dan express shi ma wanta ne a mai waya kana ina ce wallahi na ɗauki wani fasin da wuce jiri to yi sauri an yi baki wani ma kaninta eh, eh, ne shi ma ya tafi firamare ajin shi uku shi ma a kira shi a ce kowa na da haƙƙi duka a kira mutanen anguwa ka ake yi can da ke da tawa ne nema amma harkar shugabanci zai ce kowa na da cewa shi sa sai mutane su dinga shiga rediyo suna faɗan abin da suka ga dama suna ƙarya suna aibata shugabanni suna ƙarya suna ƙaryata gaskiya kuma wai ana ganin haka ma wai abin yayi ne mutane da ka same su suna sauran an ce ka ce damse damse eh, kowane gauta ja ne duk inda ka mutane suna sauran waɗannan ƙarere da wani sultan banza ya saba wa addini wannan jama'a ba harka addini wace ya kamata mu sabon da muke saurari domin su kawai suna zugunguta politi ne suna zugunguta abin da ake cikin ba da ake shugabanci ba jama'a sa sai a waye garin shugabanni ma ba su da focus mai focus din shi ne abin da za su yi kawai su burge mutane in ba a samu mai da kakke zuciya ba mai da kakkiyar zuciya wanda kawai zai yi abin da ya san daidai ne mutane suna so ko ba su so ba kwa ke shugabanci a duniya ko mutum ya yi ne abu da ce ah, ba ma so ba ma so kawai sai ya ko kuna daidai ne ba abubuwan dama an samu matsala policy din ko da kullum ɗin da ya wuce akwai abubuwan da ya niyayi yi wanda suke alheri muna faɗa ne magana ta adalci da ba amma saboda wata ƙila bai da wannan taurin ran da an ce wu ba za mu yadda ba an rubuta a jarida an faɗa a rediyo an faɗa a bbc america wane ne ko sai ce to shikenan mun hakura wanda zan iya tunawa shine da aka ce za a canza ma jami'ar lagos na ta kuma mko abiola university ne kuma university of lagos mutane suka ce ba su yadda ba aka yi ta ihu dole aka kakura kuma me wannan kawai tsabar kiyayya ce ana kin shi domin wannan abin da zai ba kuskure ne ba kuskure bane a sawa jami'a sunan abiola don duka manyan mutanen da suke a Najeriya an samu jami'in sunan su kuma abiola ɗaya daga cikin su idan demokradiyya na alheri ce to duka ana cin alherin ta ne bisa jinin shi da ya sarya wannan gaskiya ce ba da za a yi ɓoye ta saboda kowa ya gani an yi zaɓe ya ci aka ce wala a bashi aka ta rigima wanda hakan ba daidai bane jama'a dole mu faɗi gaskiya ta go ba daidai bane abinda aka wa Abiola me yasa aka bari aka raban ba su a bashi kuma ya tabbata ya ci amma kuma aka hana shi duk muka dawo yan arewa muka hada baki muka cewa an bashi zai raba Najeriya to sai mai raba Najeriya da ba hada ta kai ba sai ne in raba Najeriya sun makana maza kaddara inda zai raba Najeriya yanzu mai daga nan ne aka samu duk wannan gaba da ke da ke tsakanin yan kudu da arewa wannan annulment of june election shi ya haifar da shi before then duk wanda ya san Najeriya before then babu irin wannan gaba babu irin wannan hasara da bakin cikin ai an yakin biyafara ma ya fi tsanani fiye da june election election amma bai raba kan Najeriya irin yadda wani gaba ya raba kan Najeriya sannan kuma aka zo wai don ai compensating din su su yarbawa sai aka ɗauko ɗan garin su wanda sun san juna tun suna yara firamare ɗaya ma suka yi sai aka bashi shi kuma sai zama aka da dukkan matsalolin da ake cikin yanzu. Allah shirar da mu ka a mun koma yan siyasa ko bari mu ci gaba da karatu a shahid kawai shine cewa shugabanni mutanen kirki waɗanda suka san abin da suke su ake tarawa a yi magana ta shafi al'umma ya ce ma umar ka bari sai ka koma madina ka je cikin mutanen da suka sun yi hijira an yi gwagwarmaya addini da su kuma sun san sunna sai kan ware suka yi magana faya iya da ilmi makalataka malamai su gane mai kake faɗa? wa yad'unaha alamu mawadi'iha sanya ta a mazauninta fa qala umar amma wallahi in sha Allah la aqumanna bidhalika awwala maqamin aqumu bil madina ce to shikenan na yi da shawararka amma wallahi abu na farko da zan fara yake na a madina da zan fara jawabi qala ibn abbas faqad min al madinata fi aqibin fi aqibid al hijja kaga duk wani malam bai ga mana nan gaba daya kuma ya ce hadisin cikakke ne ko sai ya ce muka taho madina ƙarshen zulhijja kamar irin yanzu da muke cikin nan an gangaro zulhijja ya kusa karewa an gama aikin hajji kowa ya abin da zai kowa ya yi ifada ya yi yanka ya kaza an yi dawafin ah, nan da ake cewa na ban kwana ko shikenan kowa ya kamo hanya an dawo gida shikenan sai ce ah, ranar juma'a falan ma kana yawmul juma'ati ajjaltur rawaha abdullahi dan abbas ya ce ranar juma'a sai ne gaggawa na tafi ainihin masallaci hina zagati shamsu daidai sanda rana ta take ta dan gota kaɗan kamar ka ce bayan sha biyu na rana ke hatta a jida sa'id ibn zaidin ibn amr ibn nufailin jalisan ila rukunin mimbar sai na je na samu wannan sahabi sa'id dan zaid dan amr dan nufail a zaune a kusa da mumbari kamar a ce sahun farko kenan wato ya je juma'a da wuri shi ma kafin mutane su wajalastu haulahu tamassu rukubati rukubatahu na zauna kusa da shi gwiwa tana taba gwiwarsa falamma anshab falam anshab an kharaja umaru ibn al-khattab ba a dade ba sai ga umar ya fito falamma ra'aytuhu muqbilan da na ganshi ya taho qultu li sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufayl sai na ce makwabcin nan nawa la yaqulanna al-ashiyata maqalatan lam yaqulha mundu istakhlafa nace kaga umar yau zai wani jawabin da bai taba yin shi ba tun zama ya zama ba. <laughs> fa ankara alayya sai ya ce sam wa qala ma saita an yaqula ma lam yaqul qablahu ya kai kasan zai faɗa abin da bai taɓa faɗa ba ina ka samu wannan labarin kai a ina ka samu wannan inside story din cewa zai wata magana da ba taɓa ji ba sai ya kyale shi fadalasa umaru alal minbari falan sakata al mu'adhdhiruna qala qama fa asna ala allahi bima huwa ahluhu sun maƙala da shi kenan umar yana akan minbari ladanai suka gama kiran sallah kuma a ce ladani ne ko ya yi ta'abiri ne da ainihin jami amma ladani ne ke kiran sallah ko shikenan aka gama kiran sallah Umar ya miƙe ya yi innal hamdalillahi kaza kaza kaza kaza ya yace amma ba'd fa inni qalu qa'ilul lakum maqalatan qad qaddara li an aqula zan muku wani jawabi ne wanda ya Allah ya bani damar na faɗe shi la adri ban sani ba la Allah ya yadai ajali watakila wannan magana nake tana kusa da adina na kusa mutuwa ne faman aqalaha wanda ya rike wannan magana wa wa'aha ya haddace wal yuhaddith biha haisun tahad bihi rahilatu ya faɗi magana duk inda ya ji duk inda abin hawan shi take da shi ya bada wannan labari wa man khashiya Allah ya aqila wanda ya ji tsoron cewa bai rike ba fala uhillu li ahadin an yakdhiba alayya ba na baiwa wani halascin yamin mun ƙarya kai ya je ba da labari wanda bai rike ba wannan haka ake san limami ya zama ka zo ka mutane hudu ba kan abin da ya shafe su contemporary kar ka je ka ɗauko wata hudu ba can ta ɗan hodiyo ba a gane da kake faɗa kuma baka san me kake faɗa ba ko kuma liman ya zauna wai sai ya ce ga sanarwa ya gama ba da labari sannan kuma ya hudu ba to hudu ba biyu kenan ita sanarwa kamar ita hudu ba ta hudu ba ka jama'a muna neman addu'a a yanzu ga wannan zaɓe ya kusanto jama'a ana ta cututtuka a gari ya kamata a tuba jama'a wannan duka hudu ba kenan ai sannan baya ga wannan kuma sai fara inna alhamdulillah wani irin ba kawai limami ne wannan kuma ya kamata wannan jawabin ka da shi hudu ba ai haka ake san liman ya zama ya cancanci limanci ma'ana za ka iya jawabi ko da yaushe duk sanda aka taso yanzu ba ku ganin kwanaki ba da aka yi husufi din nan jama'a gadin masallatai sallar kawai aka kowa ya watsi saboda limaman din yan mahabba wa dabba ne kamata yi da an gama huduban na an gama sallar nan kawai daman kana da hudubar ka sai ka fara jawabi inna shamsa wal ayata ni min ayatin lai in ba za ka iya ba sai ka zauna a shekara dukkan rubuta suka aji ga ta husufi ga ta roƙon ruwa ga ta ɗaurin aure duk sai ka aje ka da fayil ɗinsu wanda duk ta faɗo sai ka ɗauka ba ka yan boko suke yi ba sun zai jawabi duk suna da shi sun riga sun rubuta ta kama sai ka bokon ce mana ko amma abu limami a yi sallah ta husufi ko sai dai ka zo ka zira mutane da kamar kabo silma Allah ya shirye shi mu jama'a mutu ya san ba zai liman cewa ba sai ya yi ba koma cikin mamun ya ma fi sauki wa man khashiya Allah ya aqidaha fala uhillu li adin an yakdhiba alayya inna Allah ba'atha Muhammadan bil haqqi sallallahu alaihi wasallam bil haqqi wa anzala alayhi kitaba yace Allah ya saukar da ainihin alkur'ani ya aiko manzan Allah da gaskiya ya aiko mishi alkur'ani fa kana mimma anzalallahu ayatar rajim da gaskin abin da Allah ya saukar akwai ayar ainihin jefe jefe wanda yayi zina fa qara'anaha mun karanta ta wa aqalnaha mun rike ta wa wa'ainaha mun haddace ta rajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa rajamna ba'd manzan Allah yayi jifa kuma mun yi jifa na ainihin wato masu zina a bayan shi fa akhsha ina jin tsoron in ɗalibin nasi zamanu in zamani ya daɗe da mutane an ya ƙula ƙa'ilu a samu wani ɗan ƙala ƙato ya ce wallahi ma na ji da fi kitabin ce sam babu ayar jibe wanda yayi zina a cikin damun Allah fayu dillu sai su ɓace bitar kifiratin andala Allah don barin wani abu da yake wajibi ne Allah ya saukar da shi kamar da ake samu wa yanzu warrajimu fi kitabin layi haƙƙun alaman zana idza uqsina min ar-rijali wan nisa' yace jefe mutumin da yayi zina wanda ya taba yin aure haƙƙi ne a cikin tafin Allah mazan su da matan su idza qamatil bayyina in aka samu shedu akan sun yi zina aw kana al-habl ko kuma aka samu ciki to shine muhammad shahidin kadai wannan jumla aw kana al-habl shine babu rajmil hubla min az-zina idza ahsanat Imam al-Bukhari kenan sarkin ka aw la itiraf ko kuma ta furta da kanta ta yi zina ba karatu muke akan hudud din ba da aka ba za mu tsawaita magana akan shi amma dai kamar yadda muka ji da aka ga mace da ciki ba ta da miji Imam Shafi yace kuma ba ta daga cikin wato waɗanda tana daga cikin wanda dama ake ta da badala dama ta kama da karuwai ko yan iska ko mutanen banza ko masu ta'anniti to da an ganta sai a kama ta kai wa alƙali cewa ga ta fara ciki ba sai ta samu shi ba sai alƙali ya bincike ta in ya tabbata ba ta yi wani aure a wani waje ba sai a jefe ta ta taɓa yin aure a baya ko a mata bulala amma idan akwai wata shubha alamar to wannan ba bakuwa ce aka ganta ko da mijinta a wani gari ba zai kawai zaka tafiya a titin Kaduna ka ga mace da ciki kawai sai ka ce a tsaya ka mata ka san mata waye ba ko yau ko kuma duk anguwan ne zai da ake a bariki kiɗin na yadda sai mutum ya yawa a unguwanni da yawa inda ba wanda ya san shi ba wanda ya sani a gari irin zaria kano kaduna sokoto lagos maiduguri za ka je ka shaka fito wanda sai kai ba kone ka ba ka san waye dan gari ba a cikin wanda kake kalla a wajen za ka yi ka tambayi wanda ala ina ne wurin ga sai ce shi ba kone ba ka na faruwa ba to kaga irin wannan ba za a kama mace kawai da an ganta ba amma in an santa ba ta da aure kuma ta gama idda ta aganta da ciki to sai a yi mata wannan ainihin hukunci ne thumma inna me yasa ya kawo wannan ibnu hajirin ya ce saboda ya nuna mutane cewa bayani akan zaben shugabancin nan shi ma babu shi a cikin alkur'ani amma addini akwai a cikin sunna sai ya kawo wani abu wanda irin haka shi ma sai ce summa inna kunna na ƙara'u fi ma na qara'u min kitabillahi alla targabu an aba'i kuma mun kasance muna karanta altafin Allah alkur'ani cewa kar ku dinga kyamar iyayen fa innahu kufur kyamata iyaye kafirci dan babanka talaka ne ko wani yare ne ko wani mai wata sana'a ce kaskantacciya kana kyamar shi wannan kafirci fa inna kufrun bikum an targhabu an aba'ikum aw aw inna kufran bikum an targhabu an aba'ikum lalle kun butulci ne ka ki iyayenka ala yace ku tsaya ku ci thumma inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala ko manzon Allah yana fadan cewa la taturuni kar ku dinga zuguguta ni kama utriya isa ibn maryama kamar yadda aka dinga zuga isa dan maryam aka ce Allah ne shi wa qulu ku dinga cewa kai abdullahi wa rasul wannan annabi yana da yan madini ya jaba da su yake da tarika masu ganin cewa komai yabo ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai su wannan da ake cewa wali mai fiyaro da thumma innahu balagani anna qa'ilan minkum yaqul bayan yayi wannan mukaddima ce kuma naji labarin wani a cikin ku yana cewa wallahi law mata umaru baya a tufurana da umar zai mutu wani zan zaɓa fala ya fitar ranna ru'un an ya kula inna ma kanat bai atu abubakarin faltatar watan ala wa inna ha kad kanat kazalika walakin allaha kad waka sharraha walaysa fikum man yuqta'u al'anaqu ilayhi mislu abubakarin man baya a rajulan min ghairi mashuratin min almuslimina fala yubayu huwa baya alladhi bay'ahu taghirratan an kutala. dinnan mun ci shi ko fa innahu qad kana min khabarina to shine da malamin yake ce mana summa saka qissata zahabi wa abubakar ila kaza kaza kaza to ga kissa yace labarin mu ya kasance hina tufiya tawaffallahu nabiyyu lokacin da Allah ya dauke manzansa sallallahu alaihi wasallama annal ansara khalafuna mutanen madina sun saba mana wajtama'u bi asari suka tare gaba ɗayan su cokar fi saqifati bani sa'ida a rumfar banu sa'ida wa khalafa anna aliyun wa zubairu hakanan aliyu su ma da zubairu suka saba mana suka ƙi shiga cikinmu suka tafi suka zauna a gidan fatima kamar da tabbata wa man ma'ahuma da su da wasu da ke tare da su ta al muhajiruna ila abi bakari mutanen makka suka taru ga sayyidina abubakar fa qultu li abi bakarin sai na ce masa ya Bakarin. in talik bina ila ikhwanina haula Imin al ansari tashi mu je gun yan uwanmu mutanen garin madina fantalakna nurido sai muka tashi muka nufurin su ma da nuna minhum laqina minhum rajulani salihani da muka kusa zuwa gare su sai muka ga wasu mutane mutanen kirki daga cikin su ibnu ibnu mai sira ya ambaci sunayensu akwai waimu ɗan sa'ida akwai kuma ma'anu ɗan abi al-ansariyani fa zakara ma tamala'a al-tamala alaihi suka ba mu labarin cewa mutanen fa sun karkata zuwa ga kaza faqala aina turiduna ya ma'ashar muhajirina ina za ku je fa kullu muka ce nuridu ikhwanana haula min al-ansari za mu je ga yan uwanmu ne faqala la alaykum alla taqrabu ba sai kun je gare su ba iqdu amrakum ku yanke hukuncin da ku gara ma kawai fa qultu wallahi lana atiyallahu nace a a inji umar sai mun je inda suke ba za mu yanke hukunci daban mu zafi shugaba daban su ma su yanke hukunci daban su zaɓi shugaba da masu matsala fantalakna hatta a fisa fi fati bani sa'ida sai muka tafi muka same sa inda suke fai da rajulun muzammalun baina zaharanihim sai ga wani mutum an lullube shi yana rawar sanyi a gabansu, kama kamar alama ya da zazzabi fakultu qultu Na na ce wane ne wannan fa haza sa'ad ibn ubada suka ce sa'ad dan ubada ne yana fama da masassara Faƙultu malam na ce me ya same shi ƙalu suka ce yu yana zazzabi ne falon ma jalasna ƙalilan ta shahada khatibuhum na alallahi ma huwa abu bayan da muka zazzauna aka yi jim haka sai wani mai jawabi ya miƙe ya eh, yi inna alhamdulillah kaza kaza kaza sun makala amma ba'adu fa nahnu ansarullahi wa katibatul islami kace kundin sai kundin sani mu ne masu taimakon Allah mu ne rundunar addinin Allah wa antum ma'ashar muhajirina rahadu ku kuma wasu 'yan mutane ne 'yan kaɗan muke da gari muke da kuɗi muke da jam'iyya ku muka taimaki wannan addini ya girma ya jawabai irin na 'yan siyasa ku kuma 'yan kaɗan ne rahadun su ne mutane da suke daga hudu zuwa goma ko kuma in sun bala'in yawa a ce arba'in haka malaman loka suka ce gashin da Allah yake cewa wa kana suratul uh, naml go wa kana fil tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la taqasamu قالوا تقاسموا لنبيتنه بالله لنبيتنه wa alahu لنقول لوليه liwalihi شئنا shahidna أهلي ahli لصادق suka wannan an ce wasu ƴaƴan manya ne su tara a garin hujjar garin salugo ƴan iskan gari ne su ne ƴan iska ƴan daba su tara kaga tis'atu rahat suka yi wani mitin na ƴan iska cewa za mu yi aika aika a garin nan za mu je cikin dare mu kashe Salugo mu kashe jama'a shi kawai mu wanke hannun mutum ba sabon da aka yi ba ko makaru makara ko makarna makara fandur kaifa kana aki matu makari an na dammar na hukutumai ko yau karanta kisa tana na cikin alkur'ani a takaice tis'atu rahatin ko ya ce ku kuma muhajirai ai yan mutane ne yan tsirawu. mu ne ke da yawa ana fahimta jama'a wa dafa dafatun min qawmikum ku domin kuma kuma an samu wasu daga cikin kuma sun kyamaci musulunci da farko ma'ana wasu ku kawai daga baya ne suka shiga suka yi da kamfin suka shiga bayan sun gama karfinsu mu ko mu ne muka shiga addinin tun farko muka anshi addinin ma'ana yana so ya nuna ahaliyarsu cancanta su ya iya jawabi fa idahum yuriduna an yaktazibuna min aslina wa an yahdununa min al'amri ka gani yace yanzu gashi mun waye so a kwace wa gari a kwace mana wannan shugabanci falamma sakata aradtu an atakallama kun ga diya yake mana wannan jawabi yace da na tashi ji umar da ya gama zance sai na so ne magana ba kun da zabbartu makalatan a ajabatu na tsaya na tsara zance yadda muke da ana jawabi muna daukan point kana so ka mai da martani ka kosa din ko yace na riga na gama shiri akwai wata magana ta burge ni ina so na gabatar da ita wuri da an dauka dima bane da Abu Bakar wa kuntu udari minhu ba azal haddi. ina ganin kamar magana ta motsa zuciyar shi ya fasata jama'a kalla da kyau mutanen Madina suna ganin su fi ta shugabanci saboda mai su suka taimaki musulunci da yake bukatar taimako suka zaunar da shi manzan Allah a garinsu suka yaƙi kafirai har da ‘yan uwan manzan Allah da jininsu da dukiyarsu da rayuwarsu suka bar kasuwanci da noma da komai a ganinsu wannan ya ba su cancanta amma manzan Allah ya riga ya ce shugabancin nan sai ‘yan makka domin su ne waɗanne su ne allazina ainihin wato suka shiga musulunci da gaggawa mai ake ce musu as-sabiquna al-awwalun su suka shiga wasu ce suka sha wahalar shi sanda ana ganin makamu ba zai kai labari to duk wanda ya shiga harka addini tun farkonta ya fi kowa sanin mutuncin addini ku gano da kyau jama'a duk wanda ya izala ta farkon na ko ya fi kusa sanin muhimmancin suna jama'a mu da muka zo muka ganta kawai an wanke da sai dai ta cikin baki magana gaskiya shi sa akwai takaici ga wanda ya izala 70s early 80s kuma ya biya suka suna domin bata aikin sheki ya fi kowa sanin muhimmancin suna jama'a saboda su ne suka shiga izala lokacin da ana zuwa wa'azi a rike lasifika a ka wani ya rike amplifier mai wa'azin yana wa'azi ana su jini na daga a kan shi suna rugawa da gudu suna wa'azi asara da adda a kashe a kwace mata a kwace gida a kwace rufa kasuwa wannan ya fi kwasa da muhimmancin suna to don wani ya shigo daga baya yana da kuɗi da ilimi bai kamata a turancin gefen. amma in ya kuma dan bid'a dole a tuye shi da Allah ya tsare to haka duk wata harka addini take zama ko wuri ne kuka kafa kun kafa makaranta hadda kuna kuka fara gadan da hadda da mai izu 30 da mai goma sune malaman ta ka bugo kada dan wani ya je yayi digiri ko yayi masters ya iya riwayat ya iya kalun da susi da waye a zuwa ce shi ne darakta sai kashe muku makaranta bayan ta riga ta nuna a ba shi dai malami ya ta wa Allah ya saka da alheri amma dan yana da yawan digirori a'a ku da kuka san wahala da kuka wajen kuka san mutunce shi ke za gane wannan kallon kudin gado ka gani waye ka taba yin arziki da kudin gado jama'a dukiya wani ya sha wahala ya tara ta sai a zo a rarraba ta a wa kowa na shi ne suke yi kawai da ita bindiga dukiyarka a tattara ta kaf a baiwa iya da mata in ji aliyu manjigo mm. sanda ko kaka tattalinta ba kasan tsuguno ka huta yanzu ka zama ba da kokobo ba kai sanda kake neman kudin ba ka lagos ba ka akwanga ba ka nijar ba ka dubai ka shiga nan ka fita can neman kwangila neman me ake siya a wudil menene ake kai kaiwa wukari kana ta nema ba ka so ka tsuguna ka huta ba ka son hutu na rana ɗaya to wannan dukiya ce za a rarraba ta a ba iya da mata wani riko Allah matan nan da kake ganin kana ji da su kana neman kuɗi ka tara musu wannan kudin da aka ba su ba in sun gama ta gaba shi za su saka kudinka su sai masa ba zai su ce su sai musu kayan daiki ta samu bazauri ta ce a raba gado a yi sauri a bata nata mai za ta yi zan sai gado ne zan yi aure ya kuma kana can ana maka hisabi na ruwan mata bayan Allah kuma in ta ki aure a ta zarginta da 'yan uwa da dangi da ustazai da malaman islamiyya zai su ce ta ki aure saboda mijinta ya mutu da gara ka mutu na hankali jama'a kawai ka nemi abin za ka ciri wa shi a Allah ya tsiratar da mu a takaice sai ya ce ainihin wato a fakaritu an uqdibahu ko falamma aratu an takallama qala abubakar ala rasulika fakaritu an fa uqdibahu fatakallama abubakar fakana huwa ahlama minni wa auqara dun mun ji wannan wallahi na umar yace na rantsa da Allah ma taraka min kalimatin ajabat ni fi tazwiri illa qala fi badihati mithlaha wa afdal minha hatta sakata fa qala ma dhakartum fikum min khairin fa antum lahu ahadu cewa da kuka yi ku ne kuka taimaki musulunci ku ne raddana musulunci gaskiya ne walan yuqrafa hadha al-amr illa li hadha al-hayy min quraish amma dai wannan shugabanci babu wanda za a yadda yi sai mutanen makka hum awsatul arab nasaba su ne suka fi kowa tsakatsaki a cikin dangantaka kowa suna da dangi da shi wadaran kuma garinsu shine ainihin umar qura wa qad raditu lakum ahada hadhain ar-rajulain fa bai'u shi tun fa a akhadha biya yadi wa yada bi ubaidata ta al-jarrah wa jalisun bainana falam akrah ma qala ghayraha kana wallahi an uqaddama fatudraba unuki la yuqarribuni zalika min ithmin ahabba ilayya min an ata'ammara ala qaumin fihim abubakar din mun ji wannan allahumma illa an tusawwila ilayya nafsi inda al-mawt shay Allah ajidu al-ala yace wannan shine ra'ayi na yanzu ba na kaunar a ce na shugabanci mutanen da akwai abubakar a cikin su gara a kashe ba tare da lafi ba amma ban san nan gaba daga nan zuwa mutu Allah an samu wani abu na ra'ayi a cikin kwakwalwata fa qala qa'ilun min al-ansari sai wani daga cikin mutanen Madina yace ana ana jaziluha al-muhakkak wa uzaiku halmurajjabu ya ce ni ne raba gaddama ya nike zan raba gaddama jama'a minna amirun wa minkum amirun ya ma'ashar ƙwaris a yi shugaban ansar a yi shugaban muhajirai kowa da shugabansa a garin shi kenan na raba gaddama ta zo nan take beko <laughs> faka sural lagab sai aka fara hayaniya wallahi mun yadda wallahi mun yadda ba ƙarya kake yi gaskiya kake yi kowa na faɗin ra'ayinsa wartafa'at al-aswat har muryoyi suka dagu hatta fariqtu min al-ikhtilaf har na tsoraci ni umar cewa an samu saɓani, shikenan kai ya rabu fa qultu absud yadaka absud yadaka ya ababakar sai na ce abubakar guda hannunka fa ba sada ya gasu sai guda hannun shi fa bai'atu sai na mushi taffa wa baya a al-muhajiruna dukkanin muhajirai a wurin suka baya, mushi bai'a thumma a al-ansar su yi madina suka ga baya suka zaɓe shi shikenan wana zauna ala sa'ad ibn ubadata shikenan garin ainihin abin nan aka taka sa'ad dan ubada shi da yake yana kwance bai da lafiya kuma yana cikin yan takara wanda ake ganin za a zaben shi a cikin mutanen madina gashi yana cikin mayakun shi yana rawar sanyi har aka taka shi garin ainihin hayaniya fa qala qa'ilun minhum sai wani yace katantum sa'ad ibn ubada kun karasa shi gashi ba a zaɓe shi ba gashi yana zazzabi gashi wani ya taka shi fa qultu sai nace qatalallahu sa'ad ibn ubada Allah ne kashe shi Allah ne kashe bakin shi qala umar ya ce wa ina wallahi ma wajen na fi ma hadarana min amrin aqamin baiti abubakar wallahi ba mu samu wani al'amarin da ya kai girman wannan ba khashina in fara faraqna alqauma wa lam takun bai'atun an yubai rajulan min ba'dana fa imma bay'anahum ala ma lanarda wa imma nukhalifahum fa yakunu Fasadar duk mun ji wannan ko mun bai a rajulan ala ghairi mashuratin min almuslimina fala yutaba'u huwa wala alladhi bai'ahu taghirratan an yuqtala jama'a kun ji wannan hadisi ɗaliban ilimi ko masu karanta sharhin da ibn hazirin ya mushi a wannan babi sharhi ne mai matukar fa'ida da ilmomi da fa'ida ya fitar wajen shafi ainihin sha biyar ya ce sharhin wannan hadisi ga su shafuka da dama ga sunan tun daga shafi na ainihin ɗari da 79 har zuwa 100 da ainihin 96 duka yi mai shari ya fitar da fawa'i sosai a kan hadisin amma ba za mu kawo su ba nan da muka ce bari mu ji hadisin da cikakken lafazinsa don kasancewa da ya ga lafazin kamil to wannan ba kamil ba ne shi sa ban kawo shi a haka insha Allah lokaci ya kuri ko za mu kwana a nan insha Allah sai Allah kai mako na gaba sai mu tashi akan ashubhatu at-tasi'a kadhibuhum bi anna umara qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya zo sai mu kwana nan insha Allah muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk lamba hadisin lamba hadisin a wannan bidiyo lamba fu'adu abdulbaki 6830 a cikin kitabul hudud babi na 31 a kitabul hudud babu rajulul hubla min az-zina ila ahsan